الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أما بعد عباد الله فإن للأعمال الصالحة شروطا ثلاثة يعني إن كل عمل يقوم به الإنسان المسلم المؤمن لابد في هذا الأمل أن تتحقق فيه شروط ثلاثة هذه الشروط هي التي تضمن للعامل القبول إذا كان هناك خلل في إيفاء الشروط فالأمر ساقط وهذه الشروط أولا لابد أن يكون هناك أمر صادق لهذا الأمر أي هل أمر الله به هل أمر به نبيه أم ماذا إذا كان العمل عملا من قبل نفس العامل تجرد العمل الأمن فهذا العمل لا ولن يكون مقبولا هذا الشرط الأول أما الشرط الثاني لقبول العمل هو أن يكون هذا الأمل موقوفا على التعليم النبوي لابد أن يكون صلى الله عليه قد عمل به ودلنا عليه وعلمنا الكيفية وإلا على سنة من على فعل من على تعليم من أنت تعمل يا أخي الكريم لا بد أن يكون لك صادق فيما تقوم به وإلا فالعمل عمل حكم عليه يعني بالفشل وبالفساد وبالانحلال هذا هو الشرط الثاني أما الثالث حتى لو كان هناك أمر صادق حتى لو كان على السنة لكن إذا فقد شرط هو شرط أساسي بل أهمه أهم الشروط إخلاص النية حتى لو قام الإنسان بأمل فيه برهان من الكتاب والسنة وعمله وفق السنة لكنه عمله فقط ليقال إنه آمن لينال بذلك مدح الناس وأن يقال إنه كيت وكيت فلان وعلان وأنتم تعلمون أن أول من تسعر بهم النار أناس ثلاثة القارئ والشهيد والذي أنفق ماله هذا حديث ثابت لذلك أنا أقول نريد أن تكون أعمالنا أعمال متقبلة عند رب العالمين لكن لا تكون الأعمال متقبلة إلا عند توفر الشروط وهي كما ذكرتها والشرط عند العلماء قالوا كل ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هذا هو الشرط لابد لكل عمل قبل أن يكون مقبولا أن يكون العمل مسبوقا بشروط ثلاثة وإلا فالعمل حكم عليه بالبطلان والفساد بل وبالتأصيل حتى يعصم العابد ثم أرجع بشيء من التفصيل حول القضية لابد لكل أمل أن يكون هناك أمر إن ربنا وخالقنا أمرنا على سبيل المثال على سبيل المثال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضروا طيب جئنا إلى الجمعة على أمر من على أمر ربنا أي موجودة إذا جاء وقت الحج نحج نيمين يعني جمعنا إلى الكعبة بدليل قوله تعالى وأبدل في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتون من كل فج عميق أماكن كثيرة الشتى وقال أيضا وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله الحج عشر معلومات إذا هناك نصوص نصوص نصوص إذا حججنا وإذا صمنا ورمضان عما قريب سيحل يحل علينا إن شاء الله تعالى اللهم بلغنا رمضان صالمين غانمين فائزين أي أيوة والله حتى نصوم كما صام النبي ونقوم كما قام النبي وننال رضا ربنا كما ناله نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أقول لا بد للأمر أن يكون موجودا قبل إيقاع الأمل وإلا فالأمل أمل محكوم عليه بالبطلان والبطلان والمثال كثير هناك مثال كثير ضرب منها ما ذكرت إذا صلنا لأن هناك أمرا ربانيا قرآنيا قطعيا إذا هددنا لأن هناك دليل وإذا زكينا أموالنا النصوص حول القضايا الزكوية إن صح التعبير موجودة إذا لابد لأملك يا أخي الكريم أن يكون العمل أملا موقوفا على أمر على رصيد إن شئتم أو على مرسوم كما يقولون على مرسوم رباني إذا أمر الله نقوم بالأمل وإلا فالعمل باطل بل من أبطل الباطل أقول ثانيا أكرر لابد أن يكون هذا العمل عملا يعني مشوحا بالسنة النبوية أن يكون رائدنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فعله هل علمنا إياه قال صلوا كما رأيتمني أصلي كما في البخاري حديث مالك بن حارث إذا نصلي كما صلى أي نعم نصلي الجمعة ركعتين كما علمنا عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون عملك موقوفا على التعليم النبوي الصني الأثري وإلا الأمر أيضا لفقدان هذا الشرط الثالث يكن الأمر حباء منثورا ونعوذ بالله من أن تكون أعمالنا أعمالا بعبارة مرفوض حكم عليها بالبطلان لكن كم الناس اليوم يبدو عمله بالسنة النبوية كل كما أكل النبي صل كما صلى جامع امرأتك على السنة حتى الخطبة للزواج تكون على السنة نشيك ينبغي أن يكون على السنة وما آتاكم الرسول نعم فاضضوه يعني المشايعة تشير الجنائز إلى القادر على السنة تفسير الموتى أيضا على السنة التكفير أيضا على السنة الدفن على السنة الحيئات التي تلتف بالدفن تكون أيضا على السنة يا ليت قومي يعلمون أن نقف ونوفق أعمالنا على السنة النبوية حتى نظفر حتى نفوز حتى ننتصر على أشد أعدائنا وهو إبليس عليه من الله اللعائن المتتالية متتابعة والمتكررة عباد الله الأمل لابد أن يكون هكذا لو جاءك إنسان بأملة نيجيرية أو بأملة أمريكية أو بعملة سعودية أي عملات لكنها مغشوشة مزيفة مفكم فاسد ترى تقبل ترى تقبل لا هب أنه جاء بها جديدة ولكن عند النقص للذي هو متجرد للعالم عند الفحص يقول لك هذا هذه العملة مغشوشة مبصوصة هي فاسدة فيلقى القبض على الذي جاء بها طيب إذا كان هذا انكشف أمره في الأمور الدنيوية فما ظنك بالأمور الأخروية وتريد أعمالك أن تكون مقبولة وتريد أعمالك أن تكون مقبولة مش ممكن غير ممكن وكذلك الإخلاص وهو ذلك الأمور ربنا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بأتربه أحدا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين وصدق في الحديث يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيعرفه ربه نعمه عليه يقول ماذا أمل قال يا رب قاتلت من أجلك حتى قتلت شهيدا قال كذبت أنت كاذب وإنما قاتلت لي قال جريء بطل بمعنى أخرى وقد قيل قال العلماء إذا قال ربنا كذبت قالت الملائكة كذبت فالرب كذبه من يصدقه غير موجود فيسحب على رأسه إلى جهنم لأن نيته أصبحت فاصلة إنه قاتل ليقال الجريء وقد قيل آه يا رب العالمين النية النية النية النية الإخلاص الإخلاص في كل ما خفي وفي كل ما ظهر يقول أحدهم سهل صديق ما أتذكر ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي استوعب ما عالجت شيئا أشد علي نعم من نيتي حتى اللقمة التي تجعل في فيك إيه ذلك الثياب ليه للمفخر لا أخي الكريم البس بس الجليل كل لذيذ تنعم لكن لابد أن يكون الإخلاص هو الرائد أن يكون الإخلاص رائدك والذي يقودك إلى بر الأمان وإلا يكن العمل عملا عهدا يؤتى بالشهيد فأخيرا في المطاف الأخير يكون في جهنم لأن نيته فاسدة قيل إنه جريء إنه قاتل إنه مغوار في أماكن الحرب لكنه لينال رضا الناس وقد نال وقد قالوا الجريم خلاص انتهى هذه صفقة مغبونة ثانيا يؤتى بالقارئ صاحب القرآن الكريم هذا كتاب الله عن ذلك قلبه يرتي يقرأ ما شاء الله لكن نيته فاسدة إنما تعلم ليقال القارئ وقد قيل لا إله إلا الله يعرفه ربه من أمين ماذا قال يا ربي تعلمت كتابك وعلمته غيري قال له كبرت إنما قرأت القرآن قال قارئ قد قيل الله أكبر لذلك إن بعض العلماء حتى ينكرون على الذين يتوغلون في التجويد كيف يقول البقرة يعني يكون كأنه يتوغل ويكون في في التجويد بأصوات منكسرة يترجع بعض أمام السلاطين الأصوات كأصوات أهل الفجور وهو كتاب الله تبارك وتعالى لذلك بعضهم حتى ينكرون على القائل والأخذ بالتدريب حكم حكم اللازم من لم يجوز بالقرآن آخره قالوا كأنه طواف الهدى كيف؟ قال طيب الذي يقرأ القرآن بالتجويد في الظاهر هل يقيم التجويد في الظاهر؟ هذا اختلاط هذا إشمام هذا قلقلة هل كان يقلقي ويقيم الكتجولية في القراءة السرية الأحكام التجويدية لا بد أن تكون مطبقة سرا وجهرا هو لا يمكن التجويد لا واجب فربنا يقول قرآن لكن يتكلم عن التجويد أهمية للإخلاص هذه الشروط لابد من توفرها وتوفيرها تحققها وتحقيقها قبل أن يكون العمل عملا مقبولا عملا مرضيا وإلا يكون العمل عملا مرضيا لا مرضيا إما مر بالسكن وإما مرضية من المرض نعوذ بالله أن تكون أعمالنا أعمالا مرضية وإنما تكن مرضية إن ربنا على أن يجتمع إلينا نقام وهو أهل التقوى وأهل المغفرة ثم صلوا وسلموا على خير من صلى وقام وخير من أخلص النية لله رب العالمين محمد وآل صلى وسلم وصدر إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إغوى ما سجرما فضبك كما مدينة لي أكان شرطة غداؤكم ودن دول sai السوكا فن kafin يوشي أجاب الله تقول gaban Allah. يسامك wani dole sai an samu sharuɗa in ka kalli da guda uku ne wasu na cewa guda biyu ne na farkon ka bashi a matsayin rukuni kawai to koya take ne duk aiki dai sai da sharaɗi kafin Allah ya kawo misalai ga sunan ai da yawa ko makaranta ce aka ce an baka kabul admission sai an gita maka sharuɗa shi kasu ka wuce aiki da za ka samu a dalilin kwalinka da ka samu na digiri ko ma mai ka samu shi ma aiki mai sharuɗin shi cika su a baka aiki wannan fa duniya ce su ku ayyukan nan da muke ta mai yin su saboda samun tsira gaban Allah Allah ka tsirakin da mu dole sai an cika musu sharuɗa kafin su wuce sharaɗi na farko kafin aiki ya zama aiki karɓaɓɓe da farko cikin shin Allah ya ma ce a yi saboda idan babu umarnin ubangiji a yi kai sai ba ta lokaci misali ƙarara aiki ƙara kun yace magana sau idan kana tafiya a mota a titi cunkoson hanya ya tsayar da kai kadan gwamnati da shi ya mu yara ƙananan Allah su zo da ainihin wato roba ta ruwa wanda aka sa ainihin garin omo ko ce ruwan omo a dinga fesa ma a shi, ana kai suna aiki kai kuma kana kyaran su sau da baka ce aiki wani ma sai zana wifi don ba na bukata nan suna cewa duk aiki kwadago yana da kima in ƙwadago ba ya samun ƙima sai idan an ce a yi ƙwadago a duniya inda wani zai ɗauko ɗanka ya kai shi inda yake askin baba ya fara gizara masa sana'oran aski ce na gaya ma ne kowa da sanin ka ba ka gani aiki mai ƙarshen kila ba kare a kotu so da baka fa'i haka rayuwar ce ko jarabawa ce a makaranta mun sha faɗa in aka ce amsa tambayoyin nan guda uku kawai har sukan ce kawai fa only da ɗalibi ya duba da kuma a suna da sauƙi ƙwarar guda shida ne duk zan amsa su duk ya amsa su kuma ya yi daidai daidai wata kar ka ɗauka lada zai samu hukuma za a yi ne shi da ma a kayan shi kenan aiki yi an ce mun karanta a cikin tarihin shi usman da fodiyo Allah ka karam shi cewa wani mutum in ya tashi yin subhanallah bayan sallah sau nawa muke yi 33 walhamdulillah nawa 33 wallahu akabar nawa 33 amma shi mutumin 100 yake yi talatin da uku kuje da ke neman lafira ɗari ɗari zai yi kenan kai da kake yi talatin da uku kana da tasa'in da nawa tara ɗari ba ɗaya to shi gogon ɗari uku ke tarihi ne mu karanta to suka ce da yake Allah ya nufe shi kila da rahama sai aka nuna mai kamar ga kiyama ta tsaya kuma ana ba da ladan masu tasbihin nan bayan sallah shi kuma ya tinkaro wajen karɓar nashi ainihin ladan ya kace kai tsaya mai ka zo ce tasbihi a bacci su da ake yi ba ka da saboda ne ne da ke so ɗari ɗari sai suka ce da shi waye sa ka da tarihi ne kawai sai farka a firgice a tsorace a abauci a daburci kenan in wannan hikaya ta tabbata to Allah ya fi alkhairi tun har an nuna mai koyon shi da sauran numfasawa shi bai gyara tuna Allah kan sadda mu kurakuran mu da mu ya arhamar rahama shar'in aiki ke an ce ka yi shi yasa bahaushe a karin magana shi a cikin al'adabiyatul hausawiyya yakan ce kai dai sarkin faɗi ne ba a tambaye ka ba sinan yana inkarin yin abin da ba sa ka karambana ko ka ga dokin sarki ya ce ban gani ba amma zan biya wa ya sa ka to kenan bahaushe yana da wasu fahimta a cikin أدبيات الإنسان طب لا تناقم الآخرة أي كيبا أي كيبا سمن كي الله يبارك فيك بإخلاص الأقوى شو سار بدأ باك رمم بلا إبن جرام مسلم ويساك شرط ينفر كوكينا نبي كافر أي كي يكر دور ليس إذا كان يبص دورا سنر النبي محمد إيه suna ta ce kafin ɗauki wannan gabar mun haɗu duk sati muka haɗu da sallar juma'a bisa umarnin wa Allah ya ban zo don kai ba mahalicci na ce ne ganin na zo don ya ce izanu diya lissalati min yau min juma'ati fas'ar ila da wazar bai umarnin Allah mun je hajji don ya ce وتوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج أمين أخي أن الجرام تشك يبوى جمال أي جهاج متى لبنز وك رجالا أكن أفض كم رجالا لفظ أكن دبا ضامر ويتامن من جتي من كل فج عبد القوة فصل من الدنيا أتو بيتبتغل أي تقارب الهجم ومتى لما لك سنة شغف wani na bakin ciki na biya ban samu zuwa sai ka san ba a wannan mutum ba da na mutu da an kasa to ashe nan aiki sai da umarni na biyu ya yaya annabi cikin hadisin jabir wanda tabbatattun hadisin yana cewa kudu an ne mana fikakon ku zo ku ɗauki samfurin hajji an ne an ne wannan nun ta mutum ɗaya ce duk duniya ta annabi Muhammad ni kan ba san ku ashe in kai haji iya iyawar ka tunaninka to hajijiya kai ba haji ba eh wallahi yace sallu kama ra'aytumuni usalli hadith malik kun ga cikin bukhari ku sallah yanda kuka ga nake ai ba mu gan shi ba karantar wasu mun ganta ai to kenan in kai sallah a ra'ayinka to ba sallah kai man kala kai kisa wancan mutumin da ya sallah almusul salata ita da shi irji ka salli fa innaka lam tusalli zai ka sake sallah dan baka sallah dole aiki sai idan akwai tambarin manzon Allah akai ina tuna daga cikin zantutukan mariga ya shaƙa Ahmad da Ahmad Allah ya ji kanshi yake ta duk aiki sai akwai tambarin manzon Allah a kan ai magana ta hikima annabi ne ce ayi ko ra'ayinka ne ko al'adar garin ku ko kana cikin inna wajadna aba ala ala umma wa inna ala kharij ala akharihim muqtadun muqtadun wuli biyu in wannan ne abin da ke maka jan gora ga aiki to sunan aikinka ayyuka aika Allah ban da karba ba sunna ita ce jagora ya yi ci abinci bai ci da hannu a yi sara da damai ci yayin nemi aure ka ji ka koya kwanciyar sa da dare yayin shigarsa bayi makewayi yayi nusus da yawa ba su da iyaka sai idan sala kawai ta zaunar da mu ta don kofar da mu muka kuma mata ainihin wuya ta sarƙafa mana zarga-zarga ta jamu domin kuma sai ka zargi kanka ba wani ba don dama an baka ka kuma cin amfani ita damar Allah ta kasa samu zama haka ɗan uwa masu albarka aiki sun da suna ta ce na uku daga cikin shirɗin karɓar aiki shi ne ma jagoransu gaba ɗaya idan Allah a kurka yi wani aiki ka tsaya tana jiran wai a yi ka a'a da matsala kamar yi aikin kila kana dambe da zuciya ne amma tun da ka san Allah yana so ka cije kai kawai ka nemi dace da tawfiqi da katari daga gare shi wannan muhimmin lamari ne a duniyar aiki Allah ke faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake kaunar haɗuwa da ubangiji salin alim to ya aikata aiki na gari kuma sauran kada shirka suka ce ana nufin ainihin rikiya aiki ne wanda asalinsa don Allah ne amma sai kai don mutane su gani ko don su ji ɗaya Allah san zuciyar ko kisa karkashin wannan akwai hadisin da mun sha faɗi tabbataccen hadisi cewa mutane uku su ne za su kasance loma fari ga wata na uku billahi na mai mutuwar shahada da makarancin ƙur'ani da wanda yake kashe dukiya saboda Allah fi ma ya rabu ya tsirana za a taho da wanda aka kashe shi ya shahada iya ganin kiyama Allah ya ta da shi ya bayyana mai dangogi na ni'ima da ya mai Yace ce ne kai ne na yi jihari na yi gwagwarmaya a rayuwarta domin kai har an kashe Allah ce karya kake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce da zarar Allah ya karfe shi malaikun su ta shi kai da a ce da kai jarumi gwani kuma an faɗa ka da komai a wurin yace sai a ja shi zuwa jahannama kenan jini ya zube ashirin a iska jama'a matsalar ne babban lamarin yana sauri yana cewa ba abin da yake bani wahala a rayuwa irin ne A sai da malami suke bayani to wanda ya fara abu ba da niyyar Allah ba ƙarshe sai ikhlasi ya zo mai shin za ka ba aikin za ka wani suka ce ne zai hana in ya fara da mugun taku kuma sannan kyakkyawan taku ya zo mai wancan sai gyara bayan ka lura mana in ya fara da ainihin mai kyau mummunan ya zo ba ɓace yake ba to mu roƙon da muke ma Allah sarkin baiwa mai kyauta mai kome kome ya sa aikin mutum farkonsa a tsakiyarsa da ƙarshen zama don shi ne zala gaba babu rabon wani makaruki khalid da rabbul alamin sannan sai a zo da makarancin qur'ani Allah ce na baka littafin ne kai ce ubangi na yi karatu na haddace littafin na yi kaza kaza Allah ce kariya ta ce kai dan ake makaranci kuma an ce hasbunallahu wa ni'mal wakil haka da komai duk wannan wahala hadda ɗin duk shi ta duk ana ido bacci ya tafi a haka abin da bai tsoro shi yasa masu gubar zai fita musabaka kuma da haka ya kuli mamai ku shiga taitayin ku a gyara zuciya ya kai mai gina makaranta saboda ƙorani a yi don Allah ya kai mai gina masallaci don Allah gyara niyya ya kai mai taimaka ma marayu dukkaninmu dai fasirru ila Allah ku ruga zuwa ga Allah da niyya mai kyau a kulkai aiki gashi da ikhlasi sannan kuma ka zo ka bata aiki shi kuma akwai wannan la tawtiru sadaqatukum bil manni wal ala kallazi yunfiqu malahu ri'a nas da mutane su da ya ku yan siyasa ku guji ku yi aiki ku zo ku rungu rubuta donated by honorable one sai ka faɗa a ai tsarin siyasan ne in baka yi ba sai a ce baka yi ba to kuma abin da aka keɓe na kudin shi aka kashe kila ba kashe ɗaya cikin goma kudin da aka bayar kuma ka dangara su na ne ne su saboda siyasar ja'ira ce sai an musuluntar da ita aka ta karantar da sa'in na kudin misali amma tsaya akwai maslaha la'alla in ba su ta wakila a turai shi ta kawai faɗa magana ta kare a dai gyara ne da haka ne suka ce wasu na ganin hatta zakka ma karkace zakka ne ta ce a'a ka faɗa ka ce zakka ne don karka mutu a ce ya fito ba da zakka ba wannan da bambanci amma sadaka wanda suke farar hula sanatira wannan ka ɓoye ta Allah ya hana bai na sadaka إن تبدو الصدقات فنئماني أما وإن تخفوها ها شيء مثال sai Allah ya shi kai Qur'ani dan a ce makaranci shikenan kawai akan haka yanzu malamai hatta suke cewa ana tsanantawa mutane kan tajwidi kuma da tsanantawa suna ganin tarbiyyar ba shi wani tajwidi yana da wannan matsala ce khilafiya har kuma tsokar cikin maganar al'alamatu ibn jazar da ya ce wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwiz al-asr amma karatun da zai kai karere murya da ainihin wato lahani kari irin na fasiki yana karanta ƙur'ani da salon waƙa irin na indiya misali a farajin ka tafi kan falika ba kuma don wani abinda da ake gudunar ya kai gudun yi ba don Allah ba. wajen da kai in ya ce kyau kuma tsakaninka da mahaliccinka ne kuma ba wanda ke da iko itlai kan yanka. annawa lillahi rabbil alamin mutan shi wajen gyara ne, na uku da wanda ke kashe dukiya saboda Allah a duniya Allah ce a tauna shi me yake ce wani na kashe dukiya saboda Allah ce ka kariya ka kashe kudaden ka ne don a ce kai mai kyautatawa ne mai ne kuma an faɗa za ka yan uwa masu daraja sharuɗan aiki kina da Allah ka awon ayyukan ka sa niyyar mu sai kyau ka sa dan kai muke abu mu ya rabbal alamin inda muka samu kaucewa Allah ka dawo da mu hanyar ka la hawla wala quwwata illa billah lokaci lokaci ne guda uku kusan kamar sati biyu ko uku an ce hukumar hizba ta sa an kirawo wata yarinya wai yar kano ce musulma wadda ta zama wai sarauniya tare da matsalar imani maka ambaci masallar matsalar ta yi kafa da ba sai ambata ba a wuri irin wannan a'a kuskure ne ita wannan magana shi mun kari in yanzu ba rashin girman wanda ya yi kalla ba tasiri cikin al'umma to abin da yake so na faɗa a wurin ita hukumar hizba ai ta yi abin da ya kamata ba ta kyarawa ta yi inkarin abin da aka yi to sai aka samu wani ɗan siyasa wai yake faɗa don me hizba ta yi ai sau nawa aka yi yi magana ba sai muke cewa ga wani ɗan uwa Allah ya ƙara mana shirya gaba ɗaya shin kai ne yana ka yin baɗaɗin a baya ne yana ka sun yi ba sun yi abin da waje ba a kansu sun yi in kari. kai ma wajibin kare kai sai dai in ka gamsu da wannan ja'irci da ake so a dasa mana a garin makasar hanyar ɓata 'ya'ya musulmi ne wannan harka ta sarauniyar kyau ko sarauniyar muni tun 1957 aka fara ba taɓa yi yankinmu ba suna kuma allah allah ne wata hanya za su samu ta hanyar talabijin da shirye-shirye da duk hanyar fasikanci da karanta da ilimin jima yanzu a fili abin yana ce mai da shiga cikin jama'a kusan da wannan musibar malamin sadafon mu ake bukata yawa tsaron da kyau ko daga ina daga kano of all places kano wai to dan hizba ta kira ta yi faɗa kai wancan ɗan siyasa kana son wai ka yi mutane ka zama gwamnan nan gaba a wata jiha yi magana ko mun faɗa a jiha ɗin su wai na sai zama gwamnan ba mu fito da na kona aka fara me kai ko dai wannan abin da aka yi yama daidai in ko ba haka ba ka kasance tare da al'ummar musulmi in zo kake so ka wakilta sun fi zuwa ta yi abin da za ka yi a shi ya kamata ka taimake su ne idan an yi irin wannan ba su yi magana ba kai da hana ka magana kanta ka yi ka yi in kare ta zo kai musu gori ba shi kenan ba Allah ya baka lafiya amma ba kai ba sun kace da me wahum yanhauna an wa yan'auna an wa in yumlikuna illa anfusahum wa ma yashurun suna hana a yi aikin kirki kuma dama ba sa yi ba kowa suke hana kawai su jama'a kulo da irinsu tsokaci na farko ke tsokaci na biyu ko kowace irin ce sai ka rarraba ba duk wata za a ce a sare ta nishaɗi ne ta za amina in ba haka ba cikin waka ai akwai astaghfirullah wanda yake cewa a sha ruwa ba laifi ba ne ba waka ba ce fiye wata yake nufi ragolis yake faro yi nufi misali da yake ba ta kuma wanda yake nufi ka ga wani fito na fito da Allah yake wani mawaki Allah ji kanshi ne hukunci sa wani waka a sha ruwa ba laifi ba ne uzu billah to kuma shi wannan mawaki shi ne kuma ke na tsaya ga annabi muhammadu kan tiya ko tsayin da baya taɓewa a duniya bayan ba ya rasu Allah ji kanshi Muhammad Shata ne Allah ji kanshi Shata amin to ka nan waka in kace saurawa ga duk abu ne kai kudin goro ce ko da cikin wannan guda biyu wanda ya dama dama amma za ta saurara kila ta biyu ba ta farko ba ta sabon Allah bal za ka ce ma kafirci ne ku lura kafirci da ba mutum ya zama kafiri ba ku fara. sai ka ɗauki wannan so mai da hankali kan da muke sani wasan sukan na wakan ba ma daɗin faɗa cikin sannan da bambanci tsakanin waka da waƙi waƙi zuzu wuce hikima waka ana iya samun wato abubuwa wanda suke ga sanar to wannan lokaci da yi kenan نأكو الإمام البخاري في كتاب العلم حديث من لما أريد أشرين دبقين hadisin abu tufai malamai suka ce shi ne ita ce ruwa ya ɓata ɗin rujjan guda guda ɗaya ɗaya gaba ɗan sayar bukari fashe da ruwa ce wurin shi ne kuma sahabin da ya riga dukkanin sahabai mutuwa ba anas ba anas ya rasu shekara ta sa'ila uku shekara haihuwar imam malik jiya mun ɗanyi kuskure mun ce laifu ya gami malik la sa'alin juna ne nake cewa abu kusuri ayyana ibn walfar laifi a cikin kitabul ilm bukhari sai da ya kullu babu babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin babu dake magana kan mutumin da ya keɓe wasu mutane da ilimi banda wasu kenan ba duk abin da kake da shi a ilimi zaka faɗa ya faɗa hadin sayyidina ali yace ku ga mutane abin da suke fahimta a guda an kazzaba Allah wa rasul so kuke a karita Allah da manzon shi dangane da matsalar kaza kaza da sauransu ya kamata a kiyaye iyayen annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu yakin mutane a gari matsala ta karatu idan aka zo a fagen karatu a baje karatu duk da jami'a akwai ilimin da ba ka kai shi kasuwa تظن انتم بكثير انتم دعوة كنت انتم قيلة فكي وانتم خالد مريكا قومي دلوك جنفة لكل مقام مقال ولكل مقال مقام لكل زمان الرجال ولكل رجال الزمان وقت ما لك الشيء دا رمضان يعتبر هناك كلام بدك أو هو أي تكلي أي تم ثم من رمضان a yi haƙuri a mai sanci ɓoye kaya don a ci ƙazamar gaba اللهم اعز الإسلام والمسلمين امين وأذل الشرك والمشركين امين ودمر أعداء الدين امين يا رب العالمين امين الله تبارك وتعالى كباب سمو زمالاتيا لكن امين لا بكر أزكي امين سمو الله كجب رسو وأن تتردام الايمان الله خديك امين رسو وكتمكن تنسو الله تبارك وتعالى كجاركم يا رب العالمين امين سبحان ربك رب العزة عما يتفوش وصلاهم على القليل والحمد لله الآن أقوم إلى صلاتكم يرحمكم